Salamu alaikum, ana jin magana yanzu? Salamu alaikum. Allah idan ana jin magana a yi min magana yanzu. magana ta dawo to alhamdulillah alhamdulillah yan ah, uwa masu albarka ina yi mana barka da wannan lokaci saboda yan uwa sun ce ba a ji sauti ba zan dan mana muraja'a guda daya ko guda biyu abu na farko shine da akwai wani ah, clip na wani bawan Allah wanda ya fita a jiya ko shekaran jiya wani Dr. Aliyu Allah ya kara masa lafiya ahlus sunna ne yana gabatar da jawabi to a cikin jawabansa sai yake ishara zuwa ga ɗaya daga cikin miyagun aƙidu da suke cikin ɗarikar tijjaniya wannan aƙida ita ce aƙida cewa duk wanda iga shehu ya zama ɗan aljanna to sai yake karanto wasu baitika daga cikin baitikan shehu ibrahim to shi ne wani daga cikin 'yan ɗarika mushtaba mai ɓarota sai ya ɗauki wannan jawabai na wannan bawan allah ya zage shi ya jahiltar da shi ya ce da shi menene ya ce da shi menene idan ga masa dai idan ga faɗa masa maganganu marasa daɗi to wannan maganganu da ya faɗa mu basu dame mu ba abin da ya fi damun mu shine ha'incin da ya yi da ƙarerayin da ya yi wanda mu a da a kyautata masa zaton da muke ba mu zaton cewa zai iya kaiwa ga wannan matsayi na yin wa'annan ƙarerayi don ba da kariya ga abin da yake barna ba ne ba babu wanda yake shaka akan cewa barna ne saboda haka zan kunna mana sautin wannan malami mu saurari me malamin ya faɗa in ya so daga bisani sai mu yi wa mustafa mai barota mu baya wa mutane ha'incin da ya a cikin karatunsa sannan kuma mu yi masa tambayoyi guda uku a cikin karatun nasa ga abin da yake faɗa rashin sanin waccan wani maganin walle yake in wani dan izala ya ce ba zai salla a baya kuma a masallacin dan dariƙa ba sai ka je wai dan izala ne duk ne duk ba Allah yake bauta ma ba to kai saboda Allah wanda yake cewa wa man yuhibbuni wa man ya'ani fi jannatil khuldi bila buhtani iz annani khalifatu tijani in qultu kun yakunu bila tawani wai da wanda yake son sa da wanda kuma ya ganshi gaba ɗaya garanti suna gidan aljannan dawwama magana ta gaskiya ba kage to me ya kawo sha ba maciji wanda ya tashi kafa hujja sai ya ce saboda shi halifan tijjani ne kawai dalili kenan ka gan to yan uwa wannan shine jawaban da wannan malami Allah ya kara masa lafiya yayi wanda a cikin jawabansa da yadda ijabaitukansa babu wani kuskure a ciki sai gaba ƙarshe ne kawai idan ka saurara zaka ji ya canja eh, wannan bila tawani din nan da isaka a ciki Za ka ce wannan kawai la'alla kuskure ne gurin faɗa ko tunda daga haddasa ike kawowa eh, zai iya kuskurewa amma maganar da i faɗa akwai ta baitin da akwai shi gashi a cikin rahila al-kunakiriya rahilatul kunakiriya gata ta shehu ibrahim wa man yuhibbuni wa man yarani shehu yace duk wanda iso ni ko ya ganni fi jannatil khuldi wannan yana cikin aljannar dawwama bila buhutani ba tare da ƙarya ba iz annani khalifatu tijani haka shi ma ya faɗa amma yace ce wai iz annani khalifati ba khalifati ya ba khalifatu ya iz annani khalifatu tijani domin ni halifan shehu tijani ne mauhibatan min ahmad al-adnani to zai ce mauhibatan min ahmad al-adnani sai yace ce bila tawani wanda wannan kuskure ne amma kuma baitin yana nan kuma ma'anar da baitin ya kunsa ita malamin ya ambata amma sai mujtaba mai baro ta ya fito ya ci mutuncin malamin nan ya yi masa ƙarya ya jahiltar da shi ya jage shi iti masa batici wannan ba daidai bane ba daidai bane ba kuskure ne abu na farko yan uwa masu albarka abin da nake son mu sani shine kuma shi ma Mustapha mai barotan ya sani irin wannan abubuwan da suke yi na kaman ka ci mutuncin malami ko ka zage shi wannan ba zai hana bayyanar da abin da mutane suke fahimta na munin abin da yake tattara a cikin aƙidar ku ba kuma mummuna ne kuma na mun ji daɗi da kai ma ka zo yanzu abin da kake son ka kare shi ne cewa ku ba ku da wannan aƙidar ma'ana kai ma kana yin itirafi da cewa mummuna ce to za mu gaya wa mutane asalin yadda aƙidar take duk wanda yake da littafin jawahirul ma'ani bugun darul fikri ya ɗauki shafi na hamsin da shida a shafi na hamsin da shida cikin juz'in farko zai ga shehu aliyu harazimi yana faɗan labari cewa wai shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa shehu tijjani asalin magana kenan ya ce wa akhbarahu sallallahu alaihi wasallama bi qaulihi alaihi salatu wassalam manzo Allah ya ba wa shehu tijjani labari ya ce da shi bi izzati rabbi yawmil ithnain wa yawmil juma'a da izzar ubangiji na yawmul ithnain ranar litinin wa yawmul ce da ranar juma'a lam ufariquka fihima min al-fajr ila al-ghurubi ba zan taɓa rabuwa da kai ba ya kai shehu tijjani tun daga fitowar alfijir zuwa faɗuwar rana wa ma'i tare da ni sab'atu amlakin da akwai mala'iku guda bakwai wa kullu man yaraka fil yawmaini haka kuma duk wanda iganka a cikin wayannan kwanaki guda biyu yaktubuna al mala'ika tasmuhu mala'iku za su rubuta sunansa fi ruqatin min zahabin a wata takarda ta musamman ta zinare wa yaktubunahu min ahlil jannati kuma za su rubuta shi cewa yana cikin yan aljanna wa ana shahidun ala zalika annabi sallama yace wa shehu yace ni shaida ne akan haka wannan ita ce asalin maganar yanzu wannan maganar da aka ce duk wanda ya shehu ya zama dan aljanna wace aljanna ake magana akai aljannar lahira ko aljannar duniya aljannar lahira ake magana a to wannan maganar ita ce aka kawo ta a cikin littafin addurratul kharida a cikin aliyaqutatul farida wannan ɗaya ne daga cikin littafi da aka yi sharhin littafin aliyaqutatul farida da shi bayan wancan addurratul kharida da ifi shahara babba wannan karami ne zabadatul kharida a gan shi yawwa to idan ka buɗe shafinsa na sha uku zuwa shafi na goma sha hudu a can wancan a normal matani na aliyaqutatul farida shafi na hudu ne shafi na hudu a nan maganar ta zo amma a cikin wannan sharhin shi kuma shafi na sha uku ne zuwa shafi na sha hudu ga abin da ake cewa wa yashabuhu lithnaini ma a yaumi juma'atin annabi alayhi salamu yana abokantakar shehu tijjani kul duk ran juma'a da ranar litinin wa ma'ahu min al-amlaki iddatu sab'ati a tare da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma akwai mala'iku guda bakwai haka muka bi a cikin jawahirul ma'ani likatbi asami man yarahu bi ruk'atin domin rubuta sunayen wa'inda suka ga shehu a cikin wata takarda wa annahu min ahlil jinani kuma shi ya tabbata ma'abocin aljanna ne ya zama dan aljanna ne bi ru'yati da wannan ganin da iwa shehu shi kacan kacan kasa zaka ga sharhin dai akan wannan gabar min ahlil jinani bi kasril jini. da yi wa jimin kisra shine jinan din kenan jam'u janna yace wannan jam'i ne na janna bi fatiha da yi wa ita aljanna din fata a ce janna wace aljanna wa annahu min ahli aljinani bi ru'yati sai yace bidunil hisabi wal iqabi ba tare da an masa hisabi ba kuma ba tare da an masa ukuba ba wace aljanna ce za a shige ta bayan an yi hisabi ko an yi mai ukuba ukuba wacce aljanna ce wannan bidunil hisabi wal iƙabi fa hadhihi sai ce to kaga wannan darajar yace alkaramatul karamatul uzma wal manqabatul mufla yace wannan babban manqabar babban matsayin na shiga aljanna ba tare da an yi mutum hisabi ko an masa ukuba ba wanda yayi ido biyu da shehu yace to wannan matsayin sarat yayi tafiya ko ya ci gaba da gudana shine yace minas saryan na ci gaba da gudana da tafiya wannan matsayin ya ci gaba da sauka yana tafiya bi wirathatin ta hanyar gado li kulli khalifati ga dukkanin wanda ya zama halifan shehu tijjani duk wanda ya zama shehu tijjani to wannan matsayin zai saryanta zai gangara zuwa gare shi yasa shehu ibrahim tun da shi ne khalifan tijjani to wannan mukamin shi ma ya same shi duk wanda igan shi ya zama dan aljanna ka koma ad-durratul ka karanta sharhin wannan baitin shine abin da yake a rubuce gashi a cikin wannan littafin shi ma shine abin da aka rubuta shine wannan malamin ya zo i karanta amma wallahi mujtaba mai baro to ce ƙarya yake ba ma haka ake nufi ba to idan ba haka ake nufi ba su kuma wannan me ake nufi duk wanda ya gansu ya zama dan aljanna kaga dai akwai ta a cikin aqida amma da abin da muka ji daɗi da kuka fito kana inkari cewa kai ma baka yadda ba to ina matsayinka akan wannan cewa duk halifan shehu tijjani duk wanda i ganshi ya zama mala ya zama dan aljanna gashi a rubuce gashi a rubuta a cikin addu'atul khadida a cikin al-yaqutatul farida gashi a rubuce duk wanda iga shehu dan aljanna ne haka wannan mukamin zai ci gaba da tafiya ga duk halifansa yasa in ka koma littafin hayatu gausul zaman na awwal Zariya. zaka ga ya faɗi wannan magana cewa Shehu Ibrahim abin da ida awa kenan yazo yana cewa daga yau ni ne halifan Shehu Tijjani lokacin Maulidi yana cikin littafin ga kowa karanta shine sannan bayan wannan na cikin eh, adduratul Kharida ta tabbatar da abin da ake da shi akai a ƙasa sai abin mamaki Mustapha mai barota sai ya tafi sai ya ɗauko littafin eh, husulul amani eh, tahsilul amani akwai husulul amani a sama a ƙasa kuma tahsilul amani to tahsilul amani a nan ne shi a i e wannan magana to abin da ya bani mamaki shine abu na farko shehu atiku ya tabbatar da ita wannan magana da ikaryata din amma da izo karantawa sai tsallake ta wannan ba ha'inci bane wannan ba cin amana bane ba tsakani da Allah kin amana ne ba daidai ba ne wannan abin da malamin nan ya faɗa ka ta shi ka ce da shi jahili wannan ɗinnan bayanin da na karanto shi ne kuma a cikin littafin kuma ka ƙi karanta gurin me yasa ba ha'inci ba ne wannan ga littafin hannunmu guri na farko idan ka buɗo shafi na 38 a cikin shi wannan littafin na tahsilul abani za ka ga ya kawo maganar shehu ita ce wannan wacce ka karanta akan cewa jannatul ma'arif ake nufi jannatul ma'arif ba a taɓa cewa da ita eh, jannatul khuldi wanda wannan kuskure ne bara in kunna mana mu ji abin da shi mai baro ta mai faɗa kai bara ku ji barin tabbatar maka da cewa kai kasar gumin jahili da kuma kama shehu ibrahim ƙarya ku ran alkiyama sai Allah ya yi muku sharar bari tabbatar maka da cewa kai kasar gumin jahili ne kuma kama Shehu Ibrahim Karya, kuma ran alkiyama sai Allah ya yi muku shari'a tsakanin ka da Shehu Ibrahim. Shehu Ibrahim ba yana nufin bai ce duk wanda ya gan shi ko ya so shi zai shiga aljannar dawwama ba tare da kirkiran ƙarya ba. Da yake jahili kun ga ya ƙaryata ya ƙaryata ya musa to dan Allah 'yan uwa ku ɗauki wannan littafin mu karanta tare da ku shafi na 44 ko za ku bude bayan na talatin da tara shi ne wannan da ya biya sai ya tsallake shafi na arba'in da hudu ya ke biya shi ko za ku ji abin da shehu ku ya ce shafin nan na arba'in da hudu, dama shehu Ibrahim ya eh, shi a teku sanka lokacin da izo bayanin baitin wa man ne ko wa man ahabbani kamar da shekau zaka ga magana biyu ikasa maganar yace baitin yana da ihtimali kenan yana da iya daukan wannan ma'anar kuma zai daukan wata ma'anar ba wannan ba to bayan ya kawo waccan ta jannatul ma'arif na ɗaya kenan sai ya zo shafi na arba'in da hudu sai a shewa ce ku ya ce auna ƙulu ko idan muka ga dama za mu ce inna shaikha radiyallahu anhu haƙiƙa shehu ibrahim ƙala zalika ya faɗi cewa duk wanda igan shi zai shiga aljannar dawwama ne li'annahu khalifatun min kulafa'i shaykh tijani saboda shi halifan shehu tijjani ne halifa ne daga cikin halifofin shehu tijjani wa warisan min warasatihi kuma mai gado ne daga cikin magadan shehu tijjani ya ce is annani khalifatu tijjani ya ce ah, tijjani annamar menene wa shehu tijjani shi ko shehu tijjani ya ce anna marra'ahu duk wanda igan shi Yau yawmal ne, ranar litinin wa yawmal juma'ati da kuma ranar juma'a yadkhulul jannata zai shiga aljanna bila hisabin walaikabin, ba tare da an masa hisabi ba kuma ba tare da an masa uquba ba yace wa kadhalika mar'ahu fi ghairihi ma haka zalika duk wanda iga shaihu tijjani a wani kwanakin nan guda biyu illa sai dai annal ne wayannan kwanaki guda biyu litinin da ran juma'a ne da aka ambata lahuma maziyatun ala ghairihi masu suna da wani suna da wani matsayi na musamman akan wasun su wa hiya matsayin da suke da shi na musamman shine annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama la yufariquhu annabi sallallahu alaihi wasallama baya rabuwa da shehu tijjani fihi ma a cikin su wa ma'ahu sab'atu amlakin a tare da shi da akwai mala'iku guda bakwai yaktubuna asma'a man yarahu fihi ma suna rubuta sunayen waɗanda suka shehu tijjani a cikin wannan ranar wa annahu min ahlil jinani kuma cewa yana cikin an aljanna saboda wannan ganin yace qalan nazifi sai ka wacce magana ta cikin al farida wa yasabu lisnaini ma yawmi juma'atin wa ma'ahu min al-amlaki iddatu sab'atin li asami man yarahu bi ruk'atin wa annahu min ahli jinani bi ru'yati bidun al-hisabi wal iqabi fa sarat sai ka wancan baitin to wannan mukamin na duk wanda ga halifan shehu tijjani duk wanda ga shehu tijjani ya zama dan aljanna yace to wannan mukamin sarat ya ci gaba da tafiya bi wirasatin ta hanyar gado li kulli khalifati ga dukkanin wanda zai zama shine halifan shehu tijjani karatu bai fito ba duk wanda ya zama halifan shehu tijjani in aka ganshi an zama dan aljanna sai ya ce wa mislu hadhihi ru'ya al-mawruthati irin wannan gado abin irin wannan gani wanda duk wanda ya kanka ya zama na aljanna ba zai shiga wuta ba abin gado lidukhulil jinani na wanda yake bayar da shiga aljanna ruyat amman taqaddama al shaykh an rawaito shi ai daga waɗanda suka gabaci shehu tijjani min akabiril arifina daga cikin manya-manyan arifai ka shaykh abi yazid al-bastami kaman shehu abu yazid al-bastami labarin abu yazid al-bastami za ka gan shi a nan cikin littafin rimahu bara an karanta mana shi kadai saboda ba tsawaita zami ba in ka bude ah, jawahirul ma'ani darul fikir kenan ka bude shafi na 263 za ka ga shi ah, me yake da suna ah, umarul futi kenan yana cewa zara ba'adu salatin dari habi yazid al-bastami wani daga cikin sarakuna ya ziyarci kabarin Abu Yazid al-Bastami wa qala da iji sai yace hal huna ahadun mimman ijtama'a bi Abi Yazid yanzu anan gurin da akwai wani da ya taba haduwa da Abi Yazid al-Bastami fa ushira ila shakhsin kabirin fi sinni sai aka yi masa nuni zuwa ga wani mutum dattijo kana hadiran hunaka mutumin yana gurin kabarin shi ma fa qala lahu sultan sai sultan yace da shi hal sami'ta shay'an min kalamihi shin ka taɓa jin wani abu daga cikin maganganun Abu Yazid al-Bastami fa qala sai yace na'am kwarai kuwa qala ice she naji Abu Yazid ya ce marra'ani duk wanda i ganni la tahriquhu nar wuta ba za ta taɓa kona shi ba kenan tunda wuta ba za ta kona shi ba dan ina ne kenan dan aljanna ne to sai fastagraba sultan dalik sultan wannan sarki sai abin sai bashi mamaki qala sai yace kaifa yaqulu abu yazid hadha ya abu yazid zai faɗi wannan maganar wa abu jahal ga abu jahal nan ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallama ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa tahriquhu nar alhali shi kuma wuta za ta kona shi ashe magana wuta da aljanna ta ranar lahira ake magana abu jahal wace wuta ake magana za ta kona shi kenan wanda ya ga abu yazid ba zai shiga wuta ba dan ina ne dan aljanna shine abin da shehu atiku ya ishara da ita anan amma wallahi wai haka mushaba mai baro ta fito ya karyata to yanzu ka faɗi iya wancan me yasa ba karanta wannan ba magana dai da wannan malamin ya fada ka karyata ta ga ta a littafin da ka ɗauko kake nunawa ga ta a ciki ya ilaha alamin yanzu dan Allah haka za ku dinga tafiya kuna yi wa mutanen ku ku dinga yi musu adalci mafi karanci ka karanta guda biyu ka ce eh maganan nan ai tana iya ɗaukan ma'anoni guda biyu tana iya ɗaukan wannan da ka fara biya ta farko ko kuma ta ɗauki ta biyun wanda ta biyun ita ce ingantacciya domin ga ta yadda ida awa ce domin ni halifan shehu tijjani ne shine dalilin kuma ka koma al da farida za a gaya maka mukamin nan ya ci gaba da tafiya zuwa ga dukkanin halifa shi ne karatun kuma ga shawo abokan atiku ya tabbatar amma wani ya faɗa saboda shi ba ɗan ba bane ka ce da shi jahili ba amana ba mutunci ka zo ka dinga karya irin wannan a social media ba daidai bane ba daidai bane saboda haka ƴan uwa masu albarka wannan shine gaskiyar magana bai kamata wani kawai ya zo ya dinga yin ƙarya ko ya zo ya dinga ƙaryata mutane in sun faɗa abin da yake akwai shi ba mafi ƙaranci ka fito ka ce eh maganar nan tana da wata fuskar kai cikin ladabi kai cikin ladabi kai cikin ladabi domin bai muku ƙarya ba ya faɗi magana ya ce akwai ta kuma akwai tangata kuma gashi Atiku ya tabbatar da ita shi ma a ƙarshe ina da tambaya guda uku zuwa ga malam Mustapha mai barota tambaya ta farko ga wata magana da yake faɗa a cikin karatun sa na ta jiya yace Sheikhul islam ibn Taymiyyah ya faɗa malamin ku ibn Taymiyyah ma ya gaya muku yace muku wa fi kalami ahli tasawufi a cikin maganganun su bai ba ibaratun muhimatun akwai mangan da in kaji za su ɗimautar da kai bal wa muhishatun a hayana ba haka ba wani lokaci maganganun su bai suna rikirkitarwa sai ibn taymiya ya ce lakin tahtamilu wajhan sahiha amma maganar zubaye kan ɗauki ingantacciyar fuska in an maka bayani sai ya ce fa min insafi yana daga adalci in ka ji zubaye sun yi magana an tuhuma la alal wajhi sahihi ka ɗauka ingantacciyar fuskan da aka yi maka bayani amma yanzu ga wani wannan magana da ya ce ibn taymiya ya faɗa ga Allah muna son ya nuna mana wannan maganar a littafin da ta zo ya nuna mana shafin in kyan samu ne ya ɗauki hoton bangon littafin sannan ya ɗauki hoton bangon shafin na maganar ibn taymiya ya ɗora ko kuma mafi karanci ya zo yi karatu ya ce ga inda ibn taymiya ya faɗi wannan maganar kai bara mu ƙara mata faɗi ko a ce ga wani ɗalibin ibn taymiya ya kawo ta daga ibn taymiya cikin biyun nan kai guda ɗaya wannan shine abu na farko tambayar farko kenan wannan magana kana yawan maimaita ta ibn taymiya ya faɗi wannan magana da Allah ka kawo ta inda ya faɗi ta kawai ka dora shafin ka ce ga maganar abu na ɗaya kenan tambaya ta farko <laughs> eh, tambaya ta farko kenan malam Mustafa ga tambaya ta biyu shi ibn taymiya bai taba cewa shi ibn taymiya bai taba cewa ana ma aljannati wa nari ba ibn taymiya bai taba cewa yana tare da aljannan shi kuma yana tare da wutan shi ba wannan maganar ibn taymiyyah magana ce ta shari'a ina ya samo cewa yana tare da wutan shi yana tare da aljannan shi eh haka ibn taymiyyah ya faɗa idan almajiran shi bazo sun yi bayani me ake nufi ba za a ce ibn taymiyyah yana da wuta kenan yana da aljanna ita ma wannan muna neman tar malam Mustafa mai barota ita ma ka nuna ta kace ga gunda ibn taymiyyah ya ce ana ma a jannati wa nari da littafin da shafin da littafin da shafin shi ma muna neman ta daga maganar ibnu taymiya ana ma'a jannati wa nari kaga duka azama ɗaya ne kana ce wani jahili kana zagin sa kana aibata shi wannan tambaya biyu kenan tambaya ta uku malamin yayi magana akan bin dan dariƙa sallah sai ka bashi amsa akan wannan gabar ga abin da kake cewa da shi shi ma akwai tambaya guda ɗaya a kai. ya kai bakin ba wahabi daman waye yake bukatan ka zo bayan shi kai sallah in baka zo bayan dari ɗan ɗarika ka yi sallah ba mala'iku na sallah a bayan ɗan dariƙa. in baka zo bayan ɗan dariƙa ka yi sallah ba aljanu na sallah a bayan ɗan dariƙa. idan baka zo ka yi sallah a bayan ɗan dariƙa ba rabanai suna zuwa su yi sallah a bayan dariƙa. in baka zo ka yi sallah a bayan dariƙa ba sai me ka karyata hadisin manzon Allah ne annabi ne ce sallu kalba man kala la ilaha illallah ku yi sallah a bayan duk wanda ya faɗa la ilaha illallah to amma saboda jahilci ka zo kana shahara ma shehu ibrahim ƙarya to a ƙarƙashin wannan gabar na ji ka ce mala'iku na sallah bayan yan dariƙa a aljanu suna yi sai ka faɗi wani na uku ko rohanai ko rabanai kwankwamai kenan kake nufi su wayannan rabanai ɗin da Allah su waye su bayan aljanu da ka faɗa bayan mala'iku to wayannan na uku wayannan na ukun fararen aljanu ne <laughs> wannan magana ku ce da masu harkan magani <laughs> ba na son na faɗaɗa cikin wannan jawabin amma su ma dai muna son ƙarin bayani akan su waye to amma tambayar da zan yi akan wannan gabar mafi muhimmanci ita ce ah, wannan malami ya ce dan an yana magana akan bin yan ɗarika sai ka ce a duk wanda manzo Allah sallama ya ce duk mai cewa la ilaha illallah ai sallah a bayansa saboda haka in dai za a ce kada a yi sallah bayan mai cewa la ilaha illallah to wannan an yi fito na fito ne da da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to tambayar da zan maka ita ce ta karshe wadda zan yi maka ne dan na gwada ko na testing din uh, gaskiyarka da kuma amincinka da amana amanarka ta fuskar karantarwa wannan littafin shewa ti kusan ka ne kamar yadda ka ɗauko tahsilul amani wannan ma na sani. manahilur rashad Uh, eh, manahilur rashad fil ajwibati an as'ilati ahli tashad mutanen ƙasar chadi suka yi wa shehu atiku tambayoyi to shine ya ba su amsa a cikin wannan risalar to a wannan risalar ka bude shafi na goma zaka ga shehu uh, atiku sanka yana hana abu waɗanda suke yi wa shehu tijjani inkari a bisu sallah ya hana abu masu yi wa shehu tijjani inkari sallah shin shi ma yayi fito na fito da manzon Allah kamar yadda ka faɗa kan wannan bawan Allah amsar ka ita ce za ta gaya wa duniya shin wai wane ne Mustafa mai baro ta shin yana iya baro gaskiya ya faɗe ta a duk inda ta aka faɗe ta shin yana iya ɗaukan maganar shehinsa in ta saba da abin da bayyana gare shi shine daidai ya ce wannan magana ta shehu a teku akwai kuskure a cikin ta bana tare da ita ko baya inkari yanzu dai mun ji ya ce duk wanda yace kada abu mai la ilaha illallah sallah yayi fito na fito ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ga abin da Shehu Atiku yake cewa a cikin Manahilur Rashad shafi na goma wa amma in kana yunkiru ala shaykh Tijani idan mutum ya kasance yana inkari wa Shehu Tijani ne wa tariqatihi da kuma tariqat Tijaniya yana inkari zalika huwa al-munkiru alladhi la yajuzu as-salatu khalfahu to irin wannan shine munkirin da sallah ba ta halatta a yi ta a bayansa a shafi na goma cikin manahilur rashad ga tambayar makata a fili shin shi ma ya yi fito na fito da maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shin shi ma ya yi fito na fito kamar yadda ka faɗa ga wani ba shi ba to yanzu shi ma gashi ya faɗe ta sannan idan ka karyata. waccan magana ta cewa ai ba aljanna wama ake nufi ba ba waccan ba me yasa shi Atiku kuma i kawo ta kenan wancan <laughs> din da ka kira ta ƙarya cewa malamin ci abin da ya faɗa ƙarya ne yanzu abin da Shehu a shi ma ya kawo tabbatar shi ma ƙarya ne a cikin tasirul amani na biyun da baka kawo ba ha'inci ne wannan me yasa kuke haka amma dai wannan sune ne tambayoyi na guda uku a takaice kuma wancan karatun kowa ya fahimce shi asali shehu tijjani shine ya ce duk annabi wai ya ce da shi wanda dama mun faɗi wannan shine tushen aka gina ɗarika tijjani a kansa an haɗu da manzon Allah kiri da musu to duk abin da zaka ga an gina a cikin tijjaniya to akan wannan asasin ya tsayo. haɗuwa da manzon Allah kiri da musu na haɗu da manzon Allah ya ce min kaza to wannan ma akan ta gino. ya haɗu da manzon Allah sallama ido da muzu ya gaya masa cewa na rantse maka ranar juma'a da ranar litinin ba zan taɓa rabuwa da kai ba kuma duk wanda ya ganka ya zama dan aljanna a cikin adduratul a cikin alyaqutatul farida sai aka ambaci cewa wannan manqaba ta duk wanda ya ga shehu tijjani ya zama dan aljanna dawwama to wannan zai ci gaba da siryani zai ci gaba da tafiya ana sa ga duk wanda ya zama shine halifan shehu tijjani Muhammad Awwal Zari a cikin Hayatu Gauthuz Zaman yake faɗa cewa Shehu Ibrahim ya fito ya ce shine halifan Shehu Tijjani wannan mukamin ya same shi kenan wannan ta sa izo i Awa ya ce wa man ni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhutani shehu atiku ya kawo daga ta mun karanta a tasirul amani amma ya tsallake ta saboda haka ya ce duk wanda igan ganshi, amma na ji daɗi mai ɓaro ta ya ce wannan ƙarya ce sharri ne ma'ana shehu atiku ya yi ƙarya to yanzu ga tambayoyi kai guda biyu yanzu na san mutane sun fahimci me kai Allah ya shirye ka to yanzu ga tambayoyi guda uku ba wahala Maganar farko da ta biyu maganganu ne kace ibnu taymiya ya faɗe su da Allah gashi mun saka kowa yanzu yana jira yana tsammani yana jiran ka nuna ta daga gurin Ibn Taymiyyah a zaman da kake ce wani jahili maha'inci kai yanzu muna tuhumar taka gaskiyar yanzu shine maganar yanzu muna son ka kafe mana hoto na shafi da kuma littafi inda ibn Taymiyyah faɗo na maganganu guda biyu abu na uku ga shehinka ya ce kada abu wani wasu masu la ilaha illallah sallah saboda sun yi wa ɗariƙar tijjaniya da kuma shehu tijjani inkari ina matsayin su ma sun ci karo ko su ma sun ƙaryata hadisin manzo Allah sallama da yace sallu khalfa man qala la ilaha illallah shi ma ya ci karo muna sauraron amsa ka wannan shine a takaice abin da zamu tsaya a kansa a ƙarshe ina yi wa kaina da dukkan yan uwa nasiha da cewa mu lazamci tsoron Allah ko da yaushe da kuma sabawa harsunan mu da faɗan gaskiya a duk sanda ta bayyana gare mu sawa'un wanda za mu faɗi magana a kansa yana tare da mu ta fuskar fahimta da aƙida ko kuma mun saɓa da shi a wasu fahimtoci kar ka taɓa yi wa kowa ƙarya kuma kada ka taɓa cin mutuncin kowa ka faɗa abin da yake shine bayyananne na gaskiya a gaba gare ka ka bar wa Allah subhanahu wata'ala ragowar sannan mu iyayen mu ƴan uwa masu albarka mu riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu riko da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu bi Allah mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda Allah zai baka shi a makofin manzon Allah babu wani wanda ya halatta ka kwatanta shi da abin da i kama da rabin bin manzon Allah ma sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallama ba shi da mahadi ba shi da makwafi saboda haka Allah bai turo maka kowa ba sai shi shi kadai Allah isa ni. shi kadai Allah iyadda ka bi duk wanda ba shi ba ba za ka shirya ba Allah shi kadai ya cewa wa in tuti'uhu tahtadu ni ban ga abin balayi a cikin wannan magana ba ban ga abin tashin hankali ba ja kowa ka kyale kowa ka kama manzon Allah me damuwa a ciki me kuskure a ciki a jawani ka kama manzan Allah wanda kaga abin mamaki har Abu Yazid aka kawo misali da shi wanda in mutane masu hankali ne za su fahimta sarkin nan da, da, aka ba da labarin sa yanzu mun biya a rimahu cewa ake da shi duk wanda ya ga Abu Yazid zai wuta ba ta kona shi ba ma'ana dan aljanna ne sai imamaki yace ya akai Abu Jahal zai shiga wuta amma kuma wanda ya ga Abu Yazid kuma ba zai shiga wuta ba ma'ana Abu Jahal fa manzan Allah ya gani amma kuma dan aljanna ne dan wuta ne amma ga wani ya ga Abu Yazid amma kuma kwata-kwata ba zai shiga wuta ba in ka koma littafin Shau Ibrahim Jazabul Ahbab ila hadarati Rabbil Arbab a ƙarshen risalar zaka ga Shau Ibrahim din da kansa fa ya kawo wata hikaya hikaya ce ta wai wani bawan Allah shi shi Sheikh Abu Yazid ko Abu Yazid ne kamar Abu Yazid ya zo wucewa ta wata alƙarya sai bulalarsa ta faɗi ƙasa yana kan doki ko kan abin hawa sai wani bawan Allah sai ya ɗauko wannan bulalar ya bashi sai mutu sai ya tafi to bayan wannan mutumin ya mutu ashe wannan mutumin tantirin dan iska ne bai taɓa aikata aikin alkhairi ba kaga ba ma lallai musulmi bane ba ma lallai musulmi bane domin cewa i bai taɓa aikata aikin alheri ba ko da da ƙwayar zarra amma ya zama ɗan aljanna kuma dalilin sa ya taɓa bawa Abu Yazid wannan bulalar da ya zo lahira kabari aka zo za a dake shi aka tabbatar masa da cewa shi kafiri ne saboda haka sun zo za su dake shi sai ya ce ni ɗaya ne daga cikin almajiran Abu Yazid aka ce wannan Abu Yazid ya ce Abu Yazid al-Bastami lokacin ana ana duniya arwah alamul arwah ana ana barzakh sai aka je aka kirawo Abu Yazid sai ga hadararsa ta bayyana aka ce da shi wannan almajirinka ne ce ya baka cikin almajirina sai ce ka taɓa tuna sanda ka zo wucewa ta gari kaza wani bawan Allah ya ɗauki bulala ka ibaka da ta bada a ƙasa ce, a ah, na tuna ka cikin dan ya zama sanadiyar ba a yi masa azaba ba tare da cewa fasiki ne lalatacce ne fasiki lalatacce wanda ba ma musulmi bane ba ya zama dan aljanna kawai saboda ya taɓa mika wa Abu Yazid al-Bastami bulala wannan yasa wannan sarki imamaki yace yanzu ya Abu Jahal ya ga manzon Allah zai tafi wuta amma Abu Yazid kafiri ya ganshi shi kuma aljanna zai shiga shine aqida ku ga ta rubuce nan Shehu Tijjani Usman Zangon bare bare a cikin Mirwaqul Ushak ya kawo baiti yake cewa Shehu ya ce shi shi yake cewa wa ru'yatuhu fawzun kabirun wa maknamun wa sa'adun lira'in law ra'ahu kafuru ya ce kai bara ku ganin shehu ibrahim inyas fauzun kabirun rabauta ce babba fauzun kabirun wa magnamun sannan ganima ce wa sa'adun lira'in sannan jin daɗi ne ga wanda iga shehun ce, laura ahu kafuru ko da kafiri ne ya ganshi ce maganar wa man ne, wa man yahani ga ire-irenta ta wa inna khututi lil anami sa'adatun dinna فلم يشك يوما مر أني وخطي أقير أنت وما قلت قولي شاطحا متبجحا وما مسني سكر يغيب أكليه